daidai wani lokaci da muke cigaba da kasu mu da tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna lahadi siyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa mun gushe ba muna cikin tsoratun yusuf la'allaka haima ya karanta mana abin zai karanta mana akwai tamboyi a hannuna mai tambaya ta farko abin da yake cewa shi ne shi sabon aure ne wata biyu da suka gabata wata biyu ta guda wata biyu da suka gabata ko da ya kama da haka sai ke cewa yana yana yawan rungumar matarsa wani lokaci tun bayan su ba wai yana rungumar ta har zuwa karfe goma sha biyu na rana ya ce saboda haka wata rana wato wazi ya yi masa shi da wai ke tambaya ko matsayin azumin sa to duk ya ce shi sabon aure ne amma ba haka ya kamata lamarin ya kasance ba ko jinabi ya ka tsara maka aure ai ya kamata ka san azumi kake yi ya kamata ka san azumi kake shi azumi wata ibada ce wace idan mutum yana yin ta ba ya cin abinci sannan ba zai sha abin sha ba sannan ba zai yi wani abu da shafi sha'awa kashi wata sha'awa ta ta al'aurar shi ba azumi duka ya hana wannan ya zo cikin al-qudsi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bada labarin abinda Allah ta'ala ya faɗi game da azumi cewa dukkan aiki na dan adam nashi ne ya ce sai kawai azumi allah ta'ala ya ce azumi nashi ne kuma shi yake ba da sakamako don azumin da mutum yi to shi ne a cikin wannan hadisi allah ta'ala yake fadin wasu daga cikin dalilan da ya sa azumi ya zama nashi ne ya ce shi mutum ya damu ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu li ya ce mutum yakan a sakamakon azumi mutum yakan bar abincinsa ya damu ta'ama saboda mutum ya dauki azumi a matsayin ibada sai ya bar abinci abincinsa wa sharabahu kuma ya bar abin da yake sha kuma duka wannan yana yin shi ne saboda Allah mutane suna ganin shi ko ba su ganin shi ba zai ci ba zai sha ba saboda yana azumi a shahidi zai ce wa shahawata ku kuma mutum yakan bar sha'awarsa abin da shafi sha'awarsa ta jima'i da kusan tambace da wasa da ita da waye zai yakan bar wannan Allah ce ni saboda ni to kaga wanda shi hukunta cewa idan ka san ba za ka ci abinci ba ba za ka sha abin sha ba in kana azumi to haka lamarin yake ba za ka yi wani abu zai motsar da shawon ka ba ba za ka yi wani abu zai motsar da shawon ka ba saboda kawo da kuskure kuskure ne wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma yana hudin alkhairi da muhimmancin azumi da abin da Allah ta ta ga mai azumi sai ce wa idza kana yawma wa na kana yawmu صوم أحدكم فلا يرفض ولا يرخب فإن شاتمه أهل أو قاتله فليقل إني صائم يلي إذا ما ندرتن وتدرك تنقل جي علم يكتشي وإذا كان يوم صوم أحدكم إذا أنا لا أدرك تنقل كتشي ما يجي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يرفض كذا يولي أبو ونجد علاقة دماغه harrafatu ne yin dukkan wani abu mai alaka da mace tun daga saduwa da taba jikinta da wasa da ita da rungoma ta kamar da shi wata mai takardar ya ce Su kaga wata mai azumi an hana shi wannan fala yarfu ya ce wala ya yarfa kuma kada ya rika yin surutu ban za ku yi wuce wa shakabahu ahadun idan wani mutum ya zage shi auka ta lahu wai ne mai faɗa ko rikici ko wato yin zai kai ke kawai rikici a tare da shi shi ne a kwata lahu to sai ce falle kun inni sahi falle kun inni sahi ya ce a aji azumi da ke a wata riwayar falle kun inni mur'un sahi ya ce a aji mutum ke mai azumi saboda ka ba na faɗa ba mai rikici da kowa abin nufi cikin hadisin nan shi ma ya ce fala yarfus wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus don haka zai zama babban kuskure a ce mutum yana da azumi kawai da yana da sabon aure ya kama rungumar iyalin shi wannan kuskure ne ba zai ne ba duk da cewa ya zo cikin riwayar aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashi wa huwa sahih sai ta ce lakinnahu kana amlakakum li irdi lakinnahu kana amlakakum li irdi ta ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbanta iyalinsa kuma yana rungumar iyalinsa wa bauta ne alhali yana azu annabi yakan yi wannan sallallahu alaihi wa amma Aisha ta ce walakin na amlaka kuma li irbi sai ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ku karfin mallakan sha'awarsa saboda ka nabi ko ya sumbanci iyalinsa ko ya rungume su ba abin da zai faru saboda ya kasance amlakakum li irdi kai ko ba za ka yi wannan ba kai ma kace kana iya wani lokacin kai wani abu da ya wawa to shi ta malamai suka ce san ba da ne ba azumi ya duka yin wannan ba gaskiya kar ka ga wannan riwaya ta Aisha kace kai aiki da ita don ta ce annabi ya fi ku mallakan sha'awarsa sallallahu alaihi wa sallam to amma hukuncin sa kamar yadda tambaya mazi yana fito mashi a wasu lokuta ya hukuncin azumin ta to magana mafi inganci shine ya rama azumin ka gaskiya duk azumin da ya sani ya yi irin wannan runguman iyali shi har mazi ya fito masa to ya rama wannan rana ya rama wannan rana ina fatan gani wannan shine magana mafi inganci akwai malaman da suke cewa ba su yara ba ba ah, dogaro da riwayar da zo da abdullahi bin abbas Allah shi da shi cewa yana cewa as-sawmu lima dakhala wa laysa lima kharaja as-sawmu lima dakhala wa laysa lima kharaja cewa shi azumi bacin shi yana kasancewa ne lima dakhala saboda abin da shiga cikin ciki wa laysa lima kharaja ba saboda abin da ya fito daga cikin ciki ko cikin na adam ba to da wannan suka ce ko mazi ya hito mutum ba zai ya yi kaba su ba ba ta raba azumin ba amma muka ce abinda malamai suka rajjaha shine ramawa ake gaskiya dalili shi wannan asar na abdullahi bin abbas as-sawmu lima dakala wa laysa lima kharaja suka ce abinda da abdullahi bin abbas yake nufi da shi yana ishara ne ga abubuwan da suka tabbata cewa in sun fito a jikin mutum ba sa bata ne kama haɓo kama amai kamar wajiyi kun tuna da wajiyi kun ka gudun gurin shi tsari wajiyi ya fito maka ba zai mata maka zuwa ba suka ce wani sun yi abin da tabbata yake ishara da cewa asamu lima dakhala wa laysa ma fara sannan shi kan shi mazin yana ciki a daidai lokacin da ba mutum ya kirkiri fitowarsa ba yawa akwai wata dalili da ke sawa mazin ya fito maka wato ba ta da kai kirkiri fitowarsa ba ba kai ne sabon ba kai kai ko ne fitowarsa ba da suka ce to shi ne abin da ba su bin Abbas ko ne abu lalata ba su da ke jiki abin da fito maka irin nan to ba ya ba ta. amma mutumin da shi da shi ya kirkiran makansa fito wannan fi aka kawo ka kama rungumar iyalin ka sai tun da safiya karfe goma sha biyu ai ka kake yin zama ita manzi da kanta. saboda ka zo ne ka lalace sai ka raba azu wani shi da da fi zama sawa ba wallahu ta'ala ala ga wani rubutu shi kuma mai tsawo abinda zai ke cikakken jumlace wanda yana nuna cewa ba shi da lafiya shi lafiyan ya shafi zuciya imani wajen yin shekara biyar ne ko abin da ya kama da haka kuma likita musulmi ya eh, tabbatar masa da cewa ana yana iya yi masa aiki wanda yake lafiyar da ke ke fama da shi amma aikin ba yin shi sai ibadar ko legas sannan likita ne ya tabbatar shi da cewa yan eh, aikin nan babu ko tabbacin ya rayu akwai yiwu ana gama aikin ya mutu ya ce to wannan shine yanayin da yake cikinsa saboda haka yana kokarin yin azumi ya ce amma yawa ya ce likitan ya ce ko dai a masa aiki ko a bashi magani ya rika sha amma ya masa aiki to akwai yiwu ya mutu in ba haka ba sai rika shan magani to an bashi magunguna yana amfani da su daga cikin magunguna akwai wanda yake sa yunwa kware-kware daga ya ce to haka dai yake rakakawa yana yin azumi wata rana ya kai azumi wata rana bayan ya kai shi ta jaran majara dai haka yake yin wannan to shi ne yake cewa to bai sani ba mene ne ya kamata yi ko don akwai wahala cikin wannan yanayin da yake ciki dangane da azumi mene ne ya kamata yi ce kuma ana bin shi azumi na wajen shekara hudu ana mishi azumi na wajen shekara uku a irin wannan wahala da yake cikin ta Allah ya sauka mashi Allah ya bashi lafiya to abinda asali kamar yadda ya ishara a cikin takardar shi rashin lafiya ne yake fama da ya ita da kuma rashin lafiya tana dauke da yanayi kamar da ya ba da misali yanayi mai wahala wahala shi ne ba a san ko ya warke ba ko ba zai warke ba bal an ce ya yi aiki kila ba mai yawa ya mutu ga maganin da ake amfani da shi kuma maganin ya sha shi akwai wahalalu a cikin sana wa da sauransu to haka in ya jaraba yin azumi akwai wahala kwarai da gaske to almuhimmu ya zo cikin tafsirin Abdullah bin Abbas abin da karo su da gare shi dangane da Allah fadan Allah tabaraka wa ta'ala game da azumi wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amun miskin ko cewa waɗanda suke iya yin azumi da wahala amma da wahala suke yin shi to sai su su wani su biya ne fanta na ce da misini ga kowace ce rana ah, akwai riwaya da aka samu wajen fassara wannan aya da cewa da walil ladina ku suka ce akwai takadirin lawulin eh, takadirin ayar shine walil ladina la yuqinunahu wa alal ladina yuqinunahu ay wa alal ladina la ku yana kan waɗanda ba sa yin azumin saboda tsufa ko rashin lafiya irin wannan sai dai su samu miskin ko ko masakin a sai a lura sai mutum ya ce da miskini gwargwadon wato yinin da ya sha ko arzikin falokan da ya sha akwai riwaya da aka samu daga Allah ibn Abbas ita take son shara zuwa garita ita suke da munasaba da wannan sosai don ya ce yakan iya azumin wata rana ya kai shi ta jaran majar da wahala wata rana ba zai kai ba abu labi da bata abin da yake cewa alal ko na ku? ya ce ma'anar shi ne yana kan waɗanda suke iya yin azumi bi kulfatin wa mashaqqa fi diyatu suke Ya ce yana kan waɗanda suke iya yin azumi bi kulfatin wa mashaqqa wato suna yin azumi amma suna yin shi ne bi kulfatin wa mashaqqa da wahala da damuwa saboda ka za su iya azumi amma in sun yi azumi za su wahala za su shiga cikin damuwa saboda yunwa kila yake lafiya ko eh, ta gayyara ko tsuha ko wani abin da ya kama da to wannan yana kan su filiye su ba mu sake ko ta buske to kaga wannan kenan hukuncin su shine ya ya ciyar gaskiya saboda abin da ya tabbata bayan wannan tafsirin na Abdullahi ya Abbas na so shi daban-daban na shari'a suna tabbatar da cewa eh, asali takalifi ne la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha saboda ka in abu ya zama za ka iya shi ba to Allah bai wajabta maka kai shi ba yawwa don abin da zan ka iya shi to Allah ta'ala bai wajabta maka yin shi ba sannan in ma kana iya shi da wahala ko da damuwa Allah bai saka damuwa cikin addini ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wannan sai ta zama ka'ida ce ta sahiya. duk abin da ya zama akwai kunci a cikinsa a addinance to wannan ka ɗauka babu ma shi kawai don Allah bai taɓa samu hukunci a cikin sha'anin addini ba duk abin da in ka yi shi a cikin addini za ka kuntata ka takura to ka ɗauka ba babu shi Ko gani to ma dama yana yi wannan azumi da takura da wahala to sai ya ji azumi ka kawai sai ciya Sauki ita shari'a kullum take duba ga mutane abin da zai saka ibada cikin nishadi da sauki shi ne shari'a ta duba ba yuridu lahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al ukhra yuridu lahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku bayi wala yuridu bikum al-usra bai ne misalani tsanani da wato ainihin sa ku cikin damuwa da irin wannan don haka ala kulli halin irin wannan matsala duk wanda ya samu kashi cikin cikin ta hukuncin sa shine ya ci sa sai ya ciyar tunda babu fatan ya warke ma Allah ke Allah kuma ya sauka mashi ya ba shi lafiya da sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya da kuma yake muna cikin suratul yusuf wanda darasin mu da ya gabata mun kwana kan aya aya ta nawa yi malam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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الحكم لله الله عليه توكل وعليه فليتوكل ce samsa san bazan aika shi tare da ku ba hatta tutu ne mawsikan min Allah har ku wani da wani alkawari daga Allah la ta'tunna ni bihi cewa tabbas za ku zo mani da shi in ko fita kenan za ku dawo da shi illa in yi hasa sai fa an kewaye ku sai damin ya fi karfin ku kenan falamma a tauhu ko a tauhu mausikahum yayin da suka zo mashi da alkawarin nasu wanda ya nema kala sai ya ce Allahu ala ma na kulu wakil wato Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin dogaro game da abin muke wala, ko kuma shine wakili shine mai tsaro shine mai shaida wakala sai ce ya bani ya ku ya yana la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga garin misra min babin wahidin ta kofa daya amma idan ku je wanda kudu min abwabi mutafarriqa ku shiga garin ne ta kohohi daban-daban ko raba kanku kuke nan wayanda su shiga nan wayanda su ta wannan kofa amma duka wannan abin da nake gaya muku ku yi shi wa ma ughni an kun min Allah shay'a min shay bai ya kare ku daga komai daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ko ya kaddara al hukmu illa lillah hukunci bai kasance ba sai ga Allah madaukakin sarki alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi fal yatawakkalul mutawakkilun kuma su dogaro su dogara ne gare shi shi kadai subhanahu wa ta'ala wannan shi ne wallahu alam a jiya babu shakka ta 64 ce muka kwana ba ta 65 ba mun duba irin yadda tattaunawa ta gudana tsakanin annabi yakubu da ya'yansa wato bayan sun iso sun dauko nan abincin da suka sayo ko suka hau daga misra sun zo gida sai suke bijiro mashi da bukatar da annabi yusuf alaihi salatu salamu ya nuna musu ta cewa su zo mashi da wani dan uwa su wanda suka hada uba da shi kuma suka gaya mashi cewa an hana musu wato za a hana musu zo da ake zuwa su abinci ba za a ba su damar su je su auno abinci a can mitar su wa iyalansu ba in dai ba su zo da wannan dan uwan da shi sarkin cewa da ɗari su biyan bukaci a zo da shi ba da ka suna kokarin gamsar da ya yaqub alaihi salam cewa ya yarda ya tura binyamin kenan a tare da su kuma su za su ba shi kariya za su tsare shi to shi ne shi yake cewa ai ba zan amince muku game da binyamin ba sai irin kamar yadda zai amince muku game da dan uwansa yusuf ba irin dai wannan abin da kuka nema wannan abin da kuka nema game da binyamin da ayyana shi ne kuka nema in yi muku game da annabi yusuf amma abin da ya faru ya ya faru ya ce amma allah ta'ala shi ne khairul hafiza shi ne mafi alkhairin mai ba da kariya mai yin tsaro wa huwa arhamur rahimin kuma Allah shi ne mafi jin kan masu jin kai shi ne mafi rahama masu rahama wanda muka ce malamai sun ce wannan magana da ya musu kuma ya rufe da cewa wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin ya nuna cewa babu shakka bai amince da kaje da suka yi alkawari bai wadansa ba a zuciyarsa bai gamsu da wannan kariyar ba saboda sun taɓa yi mashi irin wannan alkawari game da yusuf ba su iya cigawa ba don haka ya fawwada al'amari ga Allah cewa wallahu khairul hafiza saboda ka kenan kariya Allah take nema ba ta ku ba don ku ba ku yin komai a cikin wannan kuma kenan akwai alamun cewa ya gamsu ya fara karkata da cewa zai tura shi binyamin a tare da su to shine a cikin wannan tattaunawa da suke ta yi da shi sai yake walamma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayayyakin su wannan kayan abincin da buwan da waye da suka dako wanda suka so daga misra a hannun annabi su kenan to suka suka bude wannan kayayyakin wajen dubi da aka murda ta ilayhim sai suka samu wannan kayi eh, eh, bida'atun wato kudaden bida'a muka ce shine as-saman kudin da suka je siya abinci sai suka same su ruddat ilaihim an dawo masu da su a cikin buguwa ko wani buhu suka bude ga kudi a ciki ko wani buhu suka bude ga kudi a ciki sai ce kadu sai suka ce ya abana ya kai mahaifinmu suna magana da annabi ya kuke na suka ce ma na bibi ne muke nema cikin wannan magana hadi bi za'atuna rujjat na. yanzu waɗannan su ne fa kudaden mu ruddat ilaina an dawo mana su ba a ma karba ba ga abinci kuma ga kudin an dawo mana guda su hadihi bida'atuna ruddat ilaina ya abana ma nabgi ya mahaifin mi muke nema ita wannan ma da zo cikin ma nabgi a ce islamiyya wato maci wace ake amfani da ta wajen tambaya ibn jarir samadi rahimahullah a tafsirin sai ke cewa game da faɗin Allah ta'ala ya abana قالوا يا أبانا ما نبغي ما نبغي فكعنا في الكلام فكعنا الكلام مبني ala kalamin محذوف Yace kamar dai wannan maganar suka ce ya abana ma nabghi hadi bid'atuna yace wannan kamar dai zance ne da aka gina shi akan wani zance wanda an shafe shi ba a mace shi cikin nassin qur'ani ba takadirin sai sai shine cewa wato innahum akhbaruhu bima fa'ala lahum yusuf min ifa'il kayli wa ikramihim wa isan az-ziyafati lahum haythu kana lahum khayr al-munzilin wato su da'in nata sun ba shi labarin irin abin da annabi yusuf ya musu alaihi salatu wa salam min ifa'il kai na cika musu ma'auni ma'auni da suka zo an cika musu babu wani kwangi babu wani tauyewa sun gaya mahaifin haka wa ikranihim kuma sun hada ma uban yadda wato annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya mutunta su girmama su sannan wa ihsani ziyafati lahu ya ba su sun ba shi labarin irin yadda ya kyautata musu ba. ya sauke su inda ya kamata shi ne ke haifu kana lahum khairal munzili ya zama gare su mafi alkalin mai sauke mutane to da suka ba shi duk wannan labari shi ne sai suka ce da shi ainihin shekin na sulhu ba da hada ikram shi ne ma zai ma nabki bi ma'ana ayyu shay'in naqlu ba'da hada al-ikram yanzu kai ba mu muke nema bayan irin wannan karrama da aka yi mana sannan sun wa ba da kulle hada aizan hadini bai zuwa a tuna hudda tsirina bayan sun wannan karramawan ba baka duba gani hadini bai zuwa a tuna hudda tsirina da kudaden mu an damu da su ina fatan kun gani saboda kamar magana kamar an yi na take bisa ga wanda zancen wanda za ta kaddara shi a hankalce duka kuma wannan suna faɗin shi ne don su da dama mahaifin nasu zuciya su gamsar da shi su sa su a cikin wannan lamari na yarda ya tura binyamin a tare da su wannan shi ne ya abana ma da zai haɗi ne ba a suna rukar ilaina saboda ka sai suka ci gaba da mashi irin wannan sharri kamar da muka ce don su ban da shi kun gane ko to shi yasa kamar da shi ibn jarir sabari ya ambata haka aka zo su daga al-imam fata da rahimahullah a tafsirin wadan Allah ta'ala ma da zaki al-imam da yake cewa ai ma nabki wa na a ahada inna bida'atana ruddat ilaina wa qad waffa lana al-kayla malami ya ce abin da suke cewa malam ji wa ra'a ba bi muke ba bayan wannan sannan in hadi da ba ta na rubuta tsere na wai da sune kudaden mu da muka je da su an dawo da su a kan baba waka da au nan kai da kuma alhaji wannan bawan Allah ba ta rake nan ya cika muna aure to me muke ne ma, ba abin da muke ma, duk abin da ya kamata ya mana yi mana saboda ka so muna neman ka tura da da ba don wani abu ba kawai don ya ce a zo da shi in ba a zo da shi ba ba zai ba ku abinci ba zai sai wani abinci ba saboda ka kenan ka yarda ka tura da jami'a a tare da mu wa namiru ahlana wa namiru ahlana sai mu auno ma wato ainihin iyalan mu abinci daga can wannan kasar ta nufira mu zo da shi shine wa namiru ahlana wani fili na namiru mushtaqun ne min al-mayri almairu shine masdarin saboda ka ce zaka ce akan ce mara yamiru mairan almairu shine shirabu at wa hamduhu min al-wadu ila al-ahli min baladi wato ka sayo abinci ka dauko shi don iyalinka amma daga wani gari ba ka je kasuwa garin ku ba ba ka je kasuwa garin ku ba a ka je wani gari dai ya ta musamman can ka siyo abinci ta hanyar auro shi ka dawo garin ku da ka kawo a ku shi ya gidi kai shi suna almairu a wannan ma'anar ne suka ce wa namiru ahlana sai mu je can misar ɗin mu yi takaka a garin ko ƙasar mu sayo mu auna wannan abincin wa iyalanmu shine wannan miro ahlana ina fatan yi ma'ana almairu almairu muka ce shi a mutum ya tafiya ya je wani gari ya siyo abinci ya dawo da shi garin su da iyalansa wani mawaki na cewa wai ba a suka ma'iran fama kasta haular mata ya ci biya su kaman ta su wani wani yaron sani ko mai mafi hidima ya tura zai yi tafiye ya samu sama ya je wani gari ya kawo abinci ya ce cewa ba a suka ma'iran ma'iran min almayir ba ma ma'iran na tura ka ma'iran kana mai zuwa can wani gari ka a abinci ko ka so abinci iya iyalai kuma ka ta haula ka je ka makalle kai zama ka tsawon shekara guda baka dawo ba wanda aka tura sai abinci wa iyali daga wani gari ya ya makalle shekara guda ba a suka ma'iran fa sama falalisa ko kuma ka ta haula sai ce mata ya ci biya su kamar tagi su yau shi ne agajin ka zai zo wanda ake son agaza kai an tura ka kaso abinci ka bi ka makale shekara guda to yau shi agajin naka ta kawo abincin ya amfani wanda ake sama ba abinci wannan dai shi ne wanda a halana mu auro abinci daga can garin mu zo wa iyalanmu da shi wa a kana ko mu kiyaye da wani kun gane ko wannan shi ne saboda haka kenan a duk wannan bayanin nasu suna nufin cewa idan annabi annabi yaqub ma kenan ya yi muwafaka ya amince cewa zai tura binyamin a tare da su to a cikin wannan akwai ziyar mairi ko ziyadatul mairi ta'am lil ahad akwai samun ƙarin abincin da za a auno ya karu ya dadu wa iyalansu domin kamar muka wadda ya su su goma ne ba. to idan aka yanzu aka tura binyamin a tare da su kaga za su zama su goma sha biyu to kaga babu shakka abinda mutane goma za su dauko na abinci ba za ka hada shi da abin da mutane goma sha ɗaya za su dauko ba na goma sha ɗaya ya fi yawa kun gane ko to wannan shi ne saboda ka shi yasa suka ce ah, wa a kana wa nazdadu kai labari wa a kana saboda ka amince mu je da shi wa a kana sai mu kiyaye da umu za mu tsare shi za mu ba shi kariya wa nazdadu kai labari, sai mu kara a na kayan rakumi daya idan da raƙuma goma ne yanzu kan ba mu dama muka je da shi to za mu samu daɗin ah, ƙarin kai da la'ir wato awo da kayan raƙumi biyar saboda ka a madadin goma sai mu samu sha ɗaya kenan kun gane ko to wannan shi ne saboda ka suna karfafa ma mahaifin su cewa ne za su ba shi kariya wa nahfazu akhana don su sanin ne matsalar take kun gane ko sannan kuma suna ambata bayan da su fa'ida fa'ida da za a samu idan an amince ya tura bin dami da kare su wannan fa'ida ita ce wato wanda za su kai labari za mu kare samun wato za mu samu ƙarin awo na kayan rakumin biya saboda ka wannan sai abincin da za mu ɗauko mu zo wa iyalai da su da shi ke zai karu zai karu a madadin kayan rakumi goma sha ɗaya kayan rakumi goma yanzu zai zama kayan rakumi goma sha ɗaya kaga wannan akwai fa'ida a cikin ta wannan shi shine wa nahfazu akana wa su kai da bayin zalika kai da yasir wannan awo ne mai sauki abu ne mai sauki muka je zai auna mana babu wani abu da shi ce mu je da dan wannan namu babu wata damuwa cikin wannan babu kawai sai ka amince da wannan bukata ta mu sai a bangaren shi annabi yaqub mahaifin kenan kala sai ce lan ursilahu ma'akum lan ursilahu ma'akum yace san bazan aika shi a tare da ku ba ba don amince in tura shi a tare da ku ba hatta su tu ne minan min Allah har sai kun zama da wani alƙawari na musamman daga Allah tabaraka wata'ala la ta'tunna na bihi cewa tabbas za ku zo mani da shi idan kuka fita da shi to tabbas za ku dawo mani da shi illa an yuhafa bikum sai kawai da an ce yin mutum da ba za ku iya yin wani abu a nan ya fi ganin ku kun gane ko to wannan shi saboda haka kenan lan ursila huma akum ba zan yarda in tuwa shi ta da ku ba amma cikin hikima ta ubangiji sai ya kawo musu sharadi ya bace lan ursila huma akum shi kenan magana ta kare talaqan ba zai aika shi ba sai ce hatta tu ne mawtika min allahi la ta'tunni bihi wannan shine sharadi tabbata kuma wani da wani irin alƙawari daga Allah tabaraka wa ta'ala mawtikan min allahi a nan wani suka ce almautik a ganin zare shi huwa al'ahadu shi ne alkawai kun gane ko almautik wa wani ta shi ne al alkawai amma abinda ake nufi da mautikan min Allah ne a nan wurin malaman tafsiri suka ce shi ne wato almamu bagaw yake cewa abinda ake nufi da almautik ko mautikan min Allah ne a nan wurin shi ne ce huwa al'adul mu'akkadu bil qasm billahi ta'ala huwa ahadu al mu'akkadu bil qasm billahi ta'ala wato alƙawarin da za mutum zai ɗauka kuma ya haɗa alƙawarin da rantsuwa da Allah ke zafi to ne ake ce da shi mawtiqan min Allah saboda kenan sai sun yarda su yi alƙawari cewa tabbas za su dawo da binyamin kuma su rantsi da Allah ina fatan wani shine mawsikan min Allah wani su malamai suka ce mausikan minalla Allah huwa al-ahd al-mu'akkad bi ishhad Allah alayhi wato shine alƙawarin da aka karfafa shi ta hanyar ai alƙawari a ce Allah shine shaida ko gani ba ba rantsi ba an yi dai alƙawari a ce to wannan alƙawarin Allah ta'ala shine shaida to alƙawarin da aka yi da irin wannan siga suka ce shine mawsikan min Allah kun gane wallahu alam saboda ka kenan zai yi yiwa a ta taso tuni mautikan min Allah ya zama cewa abin da yake da wannan su yi alkawari su ɗauki alkawari za su dawo da shi sannan su haɗa da rasuwa da Allah ko kuma ya zama abin da yi da a ta taso tuni mautikan min Allah ya zama yana nufin su ɗauki alkawari tsakanin su da shi cewa za su dawo da duniya ne kuma Allah ne shaida akan wannan alkawari da suka ɗauki ina fatan gaji hatta tun sun ne kan min Allah la ta'tul la bihi cewa lalle za ku zo bane shi kun gane ko almuhimu da ya nemi su ya ne su don da alƙawari saboda ƙarfafa wato buƙatar cewa lalle akwai buƙatar a dawo da biliyamin kenan biliyamin kenan kada illa yi hafa bikum illa an yi hafa bikum sai fa idan an kewaye ku za ku dawo da shi kadai sai in aka matsala shi ne illa an yi haka bikun sai an ce wuce mene ne illa an yi haka bikun ko zai gidi sai in an kewaye wannan yana nufin bi almamu jahil rahimahullah an rotu da gare shi yake fassara illa an yi haka bikun ya ce illa an tahliku jami'a illa an tahliku jami'a wato ku yi alkawarin za ku dawo da binyaminu illa an yi haka bikun wato sai dai in aka shi ku baki amma ko mutum guda ya rige daga cikin ku goyi alƙawari mutum guda ɗin zai dawo daga jami'a ina fatan gani don haka illa yin hafa zikun yana zai sai in dai an kashe ku gaba ɗaya kuku babu wani shi ne fassara mu mujahid an rotu daga alimam fatana shi kuma ke fassara illa an yi hafa zikun ya ce illa an tugulabu hatta la tuziku zalika illa an tugulabu ya ce sai dai kaɗai idan an rinjaye ku ne hatta la tuziqu zalika sai da ba za ku iya halartu, wani shi ba an ni jayi abin ya fi karfin ku sai da ba ku ba ku za ku dawo mai da shi in wannan har da Allah haka ya kasance to shikenan kaga wani abu ne eh, da ya fi karfin yawa ya imamu kasa da ya ce wani shine ma'ana illa yuhafadukum ina fatan ku gani to mu dai ya ce lalle su zama su shi, ne ga wannan alƙawari sai inda sun halaka su gaba ɗayan su ko kuma rinjaya su aka yi ta yadda ba za su iya yin komai ba ya gida ya mutu sharfi don suna saurare shi su su kuma bangaren su sai suka tarbi aradu da ka suka tarbi aradu da ka suka ɗauki alkawarin kamar yadda mahaifin ya nema shi ne falon ma a ta hukumar sai kahun yayin da suka zo maka a ta ko? Falon ma a ta ma sai kahun yayin da suka zo maka da alkawarinsa suka ba shi alkawarinsu saboda alkawarin suka ba shi shi kamar yadda nema kun gane ko yadda ya nema haka suka ba shi alkawarin kenan imma suka ɗauki alkawarin suka rantsi da Allah ko kuma suka ɗauki alkawarin suka ce mashi Allah zai shaida akan wannan alkawarin wannan shine falan ma a tauku ko sai kahu yayin da suka ba shi alkawarin da ya nema suka yi abin da ya nema na ɗauka alkawari wato yi suka nemi eh, suka cika alkawarin kamar da ya nema ta hanyar rantsuwa ko saka Allah a matsayin shi ne shaida yanzu da wani abu ya faru sai ya kai ga mataki na gamsuwa nau amma qala Allahu ala ma naqulu wakil ina fata gani yawa falamma atahum mawqitahum qala Allahu ala ma naqulu wakil yace to Allahu ala ma naqulu wakil Allah tabaraka wa ta'ala ne mai shaida shi ne wakili game da abin da muke faɗi tsakanin mu da ku alƙawari kuka ɗauka kun ɗauka kun yi rantsuwa ko kun ce Allah ne shaida to Allah shi ne wakilin mai shaida shine mai kula shine mai shaida shine mai tsaro shi san duk abin da wani abin da muke faɗa yake kuma shi yake shaida ah, shi yake kula da shi kun gane ko قال الله على ما نقول وكيل الله على ما نقول وكيل ابن جرير الطبري يتي معنى وانا عبارة الله على ما نقول وكيل يتي شيني الله شهيد وحفيظ علينا بالوفاء بما نقول جميعا wato Allah ta'ala shi ne mai shaida shi ne mai tsaro a kanmu ta hanyar cika abin da muke faɗi mu inda ba gida Allah shi ne mai shaida shi ne ya sani shi ne yake kula da wannan lamari shi ne falamma aka kuma wasu kan kala wa wa alama na gudu wakil yanzu an kai kashe wannan gaba ya aminta ya muwafaka bisa ga alkawarin da suka ɗauka don haka kenan yanzu amince za a fita da binyamin yanzu kamar ka ce eh, an kai ga lokacin da tafiya aka kimsa su za su tafi kun gane ko yanzu a cikin ga wannan gaba za su fita shi ne cewa kala ya bunayya a ya ya ko ta kan sauna malafin to sai wa kala sai annabi ya kuma yace ya bani ya ya yana za su fita su bar filistin su yoshi misira tare da benyamin wajen kuma bukata a su abinci karo na biyu yace ya bani ya goya yana la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga garin misira min babin wahidin ta kofa daya ya tadkhulu min babin wahid kun gane ko wato kenan idan kuka je eh, kuka sauka a misira din za ku shiga garin to kar ku shiga min babin wahidin ta kofa guda kuru to haka ta ku goma sha ku shiga garin misir ta kofa guda kar ku yi haka ina fata gani amma yadda za ku shi ne a madadin haka wajen kulubin abuwamin mutafarriha ku shiga garin misir ne ta kofofi daban-daban min abuwamin mutafarriha ta kofofi daban-daban kamar da aka sani tarihin da dukkan wani babban birni su za ka yana da ganuwa ne ko yau yana da ganuwa wannan katangan ko garu da ake kewaye gari da shi saboda matsala da sun shafi tsaro to da aka yi wannan ganuwar ko garu ko katanga da ake zagaye gari da ita to aka yi aka eh, gwargwadon adadin da mutanen gari suke bukata duk tsashin garuwa har har nan gari mura da wannan ko sauran ta gajan ta kofar ta har da kofar har suna yake samu kofar ta da kofar ta to shi ne ke gaya musu in suka je kada su ɗungu masu shigar cikin garin Misira ta kofa daya amma su rarraba wani kudu da abuwan da mutafarrika saboda ga wasu shiga ta kowa wani adadi kuma su kara ga wasu shiga ta kowa wa haka za shine wani kudu da abuwan da mutafarrika ina fatan wani to wanzu wannan ce wanda ya su shiga ta kofofi daban-daban kada su shiga ta kofa guda rututu su da yawa hakan nan riwaya ta tabbata kamar da riwayoyi kai zanci ba ma riwayoyi guda ba sun tabbata kamar da ibn jarir sabani ya ambata tafsirin sa da zabi zuwa ga yawa daga cikin salafu salih as-salafu salih misali abdullah bin abbas radiyallahu anhu da al-imam dhahhak da al-imam qatada da al-imam muhammad bin ka'ab al-qurazi duka waɗannan magabatan dukkaninsu sun ci dalilin da ya sa annabi yaqubu alaihi salatu wa salam ya musu irin wannan taujihi ya musu wannan irshadi na cewa kada su shiga garin da ta kofa da rusu su su goma sha daya amma su karkata su shiga ta kofi daban-daban dalilin wannan suka ce huwa annahu khafa alaihim al'aina khafa alaihim al'aina wato ya ji musu tsoron kaddun bakani وذلك أنهم كانوا كثرا وعلى هيئة وصورة جميلة wanda ya kasance ne saboda su suna da yawa kuma mun ci su wajen goma sha biyu saboda ka suna da yawa sun kasance suna da yawa wala hay'atin wa suratin jamila kuma mutane sun kasance suna cikin sifa da kama da sura mai kyau mutane ne kyawawa da kuma suna kamar kamace tina da juna to idan suka zo rubutu a matsayin su na baki suka wuce kuci duwanda ya gasu abin zai dauki ido zai dauki hankali mutane gaskiya na farko kenan sannan na biyu kasantuwar su ala hay'atin wa suratin jamila wannan yana iya sa wani mai aini wato ya kalle su bai ce tabarakallahu fihi ba ko barakallahu fikum ba sai wani abu ya ina fatan gani to saboda jin tsoron wannan al'ainu din sai ce to kada su shiga ta ba guda al'ainu kamar da aka sani shine abin da muke cewa shi kan baka ko al'ainu shine kan baka haka ake fassara shi da Hausa riwayoyi daban-daban sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da matsalar kan baka al'ainu cewa gaskiya al'ainu shi akwai shi gaskiya ne amma shi ba siri ne ba ba mai ta ne ba kanzun baka ba shine mai ta ba jama'a mai ta daban kanzun baka ne daban shi kanzun baka malamai suka ce wani tasiri ne Allah ta'ala yake sawa ga mutum zuciyarsa idanunsa shi bai ko ni ba wani lokacin bai ko ni ba in ya ga abu ya burge shi ya bashi sha'awa to ma dama bai ce barakallahu fi ba yanzu wannan abun zai samu matsala kun gane haka dai abin yake abin yana iya lalacewa abin ma yana iya mutuwa mai rai kun gane in mota ce tana samun matsala in dabba ce tana samun matsala bal ko musulmi ko yana yin mutuwa kuma shi mai ainihin bai ko sun ya aka yabi ya faruwa kun gani sannan bincike na malamai ya cewa a wani lokaci al'ainu din nan na'am ba sihiri ne ba kuma shi mai shi ba shi ne yake tabaka wata raugani wajen samuwar abin ba ah, amma dai suka ce da ya gwada cewa a wani lokaci al'ainu din kuma yakan karfafa ko ya samu a sanadiyya hasada da ta cikin zuciya shi mai ainihin ina fatan gani yawa idan ga wani abu ya furge shi ba shi wasu sannan kamar ya ji haushin wannan abin to sai ainihin ya tafi ga izinin Allah kun gane ko to shi zama zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama kasantuwa shi mai ainihin shi bai kusa yana da shi ba kun gane bai kusa yana da ainihin ba don ba wani abu ne da zai ce kaza ya zama kaza ba da ya ga abin ya burge shi ne ko hasada ta kullu shi zuciya shi game da wannan abu shi kan sa abin ya faru to katangon kenan mai aini bai san mai da aini ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi dan ne ko gauna ku ba shawa to yi sauri ya ce barakallahu fi ya sama da albarka to shi kenan aini din ko yana da shi aini din ko shi wani mutum yana da aini ma dama yake barakallahu fi yanzu aini din ba zai zama yana tasiri ga wannan abin wajen hallaka shi ko kashe shi ko ya samar da wata matsala gare shi to wannan ne shine al'aini ina fatan gani amma akwai mai sako mai ta ita wanda malamai sun tabbatar da sihiri ce yawa sihiri ce ta mai ta gaskiya ba ita ce ainihin saboda ita mai ta da kuke ganin ta asali ta kirkira ta ne ake kirkira ta ake wannan shi ne gaskiyar magana na mutum na iya zama mayi amma shi bai sai da aka yi zama mayi ba amma yadda aka yi zama mayi asali gado mai zan yi ko ba ne ba wato ina son ce da ku ita mai ta akan gaje ta akan gaje ta kamar da cikin kuma ke gwada wallahu alam suke ce akan gaje ta ta husar nono bi ma'ana in uwa mutum mai ya ce to yana zama bi zai zama bai kun gani to yanzu in uwa mutum mai ya sai zama mai kaga shi shi shi shi shi aka zama mai bai sani ba wato haka ɗaya kan shi mai shi nake son ce da ku kun kaji to amma ita uwar ko uwar uwarta ko uwar uwar uwarta asalin mai san nake so in ce sihiri ce haka yake gaskiya sihiri ce jama'a shi yasa wani lokaci wani abu ne ake har hadawa a ci a ci a hada kaza yi kaza yi kaza sai sai a ci ka ci boda da shi ne dai ala kulli halin wani surkulle ne da harkar sihiri in mutum ya ci wannan abin adadin kwana kaza ko da kwantiti kaza sai kawai zan wayi sai kawai zama yi da waka sai zama kana tsidin nan da rigarka da yan ciki da wayi yana gani hancinka abin mamaki abin mamaki da tuwahin kama yi zai ce da hancinka na kuma da wannan mai san da take sirri ne yana sai ce ya kama kurwanka ko ba ka ke ba da kashe a ce sai ce ya ba wani kurwan ko shi ya kashe ta ko wani abu inda wani abu da suke na sarkozi sai wannan ba shi ba kallon maka ne ba gaskiya ba kallon maka ba wannan sihiri ne kafirci ne ba gaskiya don haka mai yusuf su gyara wanda wanda suke hausawa ne musulmi zan ce ko su kula da mai ta ba ba didi ba ce gaskiya abu ce mai hadarin gaskiya Allah ya yi abin da kai ne ga wannan magana jama'a ne yana son ce da ku annabi yaqubu alaihi salatu wassalam ya ce ma yansa kada su shiga cikin mitra ta kofa guda amma su shiga ta kofi daban-daban saboda kauce ba haduwa da wani mai kallon baka ya kalle su kallon baka sai tasiri gare su ko gane ko to wanda shi ne قال يا وقال يا ya يا بني min تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه yace wa ma an ankum min Allah min shay wa ma an ankum min Allah min shay yace amma ni wannan magana nake muku cewa idan kuka je ku shiga ta kofofi da bankar ku shiga ta kofa guda wa ma uguni an kun min Allah min shay yace ba na iya kare ku daga komai daga kaddara ko hukuncin ubangiji in Allah ya kaddara sai aini ya shafe ku ban ya kare ku ban ya kare ku amma dai nace ku haka ne saboda abin da ake cewa al-akhdhu bil asbab amma wa ma uguni an kun min Allah min shay shi sai ibn jarir sabari yace ma uguni wa ma uguni an kun min Allah min shay yace abin da annabi yaqub yake nufi shine la aqdiru an adfa'a ankum min qada'i llahi الذي قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير لأن قضاءه نافذ في خلقه إذ لا أقدر أن أدفع عنكم من وطعن أدفع عنكم من قضاء الله بعد أن تكون يقولون شن الله قدره بني الذي قضاه عليكم وأن يكون تجري عليكم من يكاد أن من يتكون يمكشي bai ya kore muku komai na wannan shi na wani abu sagiri wala kabir ko kadami ko babu bane kai ku wanda bai ya kore muku wannan gare ku li an da qada abu yace duniya abinda Allah ya hukunta hukuncin sa la fi zon fi khalqi mai zartuwa ne cikin halittun sa cewa ku shiga cikin garin nan ta kofofi daban-daban ku raba kanku wannan ba yana nufin zan kare ku daga nazarar ubangiji ba shine wa ba ubangiji an min Allah min shay ina fatan gaji to wannan shine abin da ya faru malamai a ƙarshen wannan suke cewa wannan nassi da sauran nassoshin da suka kama shi kun gani yana daga cikin kokaci suna daga cikin nassoshin da suke nuna halaccin al'aflu bil asbab cewa in ka doshi ka da cikin lamurranka to ka rika duba asbab kuma ka yi amfani da su abu kaza yana zama sanadin kaza ka kula da shi abu kaza yana zama sanadin kaza ka kula da shi tare da imani ka da kaddara tare da imani ka da ni da kaddara ubangiji cewa ba ka kauce ma komai na kaddara da Allah ya kuka gare ka amma kuma shari'a ta nuna kai amfani da al'asba a cikin komai ma shi yasa cikin kasuwa ko neman abinci ko sana'a akwai al'akhir lil asbab ko in ka tashi sami safe ka je ka bude shago kan ai ka na Allah na baka kudi ko ko gida kake kwanci amma aka ce ka je ka bude shago ko kuma ya zama ka gamsu haka ya halatta ka je gona kai shuka kai waye duk aikin da ka sa kanka dole al'akulu bil da ne ta cewa ka san Allah ki Allah Allah ba ka da lafiya ka sha magani wannan al'akhdhu bil asbab ne Allah shi ke ba da magani shi ke warkar da ciwo ba magani ba kamar da. kokarin da ko kasuwa ko noma ko waye baya sa kai kudi amma Allah shi ne ke arzuta wannan sabon ne kawai yaki in za ku je yaki jihadi ai kuna iya zuwa matsayin ku na musulmi masu gaskiya masu imani ku je ku musanci kafirai hannu rabbana idi idi ba haushe ko ku je ba ku da komai kuma Allah ya yi komai ba ku sa'a amma ba ce ku haka nan sai Allah ya ce wa aidu kun to ka gani ko to kaga wanda shi ne al'akhdhu bil akbar kun gani ka shi yasa malamai na aqida suke da ka'ida sananna mashahuriya cewa al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul a cikin sha'anin rayuwar ka kai musulmi ka bi hanyoyi da bisa ga ɗabi'a in ina son kaza hanyar nan ce ne kamata in bi to bin wannan hanya da riko da wannan asbab din baya gode baka tawakkali ga Allah bai gode cewa baka tawakkali ga Allah kun gane ko bai gode baka tawakkali ga Allah ba shi yasa za ku ga ayat da yake wa ba abuni an ku min Allah min shay'in sai ce innal hukmu illa lillahi alayhi alayhi tawakkal to wannan shine Allah ya sa mu dace to idan muka dawo sai mu karkare ayat insha Allah da izinin Allah ta'ala da fatan da da muka hudu bisa ga sawaba Allah amfani da shi ba wulagarsa wanda muka kuskure kuma Allah ya mana ya shafe cikin zukatan wa wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la da illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh